Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya yau ranar 18 ga watan Mayu wato ranar Asabar kenan shekara ta tara ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Amurka ta soke harajin da ta saka wa fara dalma da ake shigan mata daga kasar Canada da Mexico jiya juma'a jaridar the washington post ta ce ta fara ita ce ta fara fitar da rahoton ana neman gwamnatocin kasashen mexico da canada su ɗauki matakan tabbatar da cewa ba a shigar da karafan kasar china ba ta cikin kasar su zuwa amurka yarjejeniyar dai za ta fara aiki daga ranar lahadi kuma ana sa ran za ta taimaka wajen share hanya gwamnatin shugaba donald trump ta dawo da martaba yarjejeniyar kasashen arewacin amurka cikin watan maris ɗin shekarar 2018 ne shugaba donald trump ya saka haraji yana mai cewa saboda matakan tsaron ƙasa amurka ta ci gaba da barin china tana shigar da ƙarafa da dalma wanda hakan ya lalata farashinta a faɗin duniya da kuma haddasa rufe wasu kamfanoni a amurka shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi ya yi wa wasu ɗaruruwan fursunoni afuwa da shahararren ɗan jaridan nan da ya yi ta sukar gwamnatinsa Dan jarida Abdulhalim Kandil an yi masa afuwa ne bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari biyo bayan samunsa da laifin yiwa fannin shari'a barazana a watan satumban shekara ta 2017 kamar yadda jaridar wato gwamnatin masar ta fitar da rahoton na ranar alhamis an tuhumi kandil da sauran wasu da ake zargi su goma sha bakwai ciki har da tsohon shugaban ƙasar daga ƙungiyar muslim brotherhood shugaba muhammad morsi yin afur ya soke dukkan hukuncin da aka yanke musu da tsawon kwanakin da aka ba su tun shekarar 2013 an kuma daidaita wato an daidaita abin da girman watan da muke ciki watan ramadan lokacin da aka saba ganin hukumomi suna yi wa fursunoni afuwa a matsayin wani aikin alkhairi Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kiyasta akalla mutum dubu sittin ne aka kama a Masar saboda siyasa tun lokacin da LCC ya hau karagar mulki. Sai dai LCC ya musanta da cewa babu wani fursunan siyasa da aka kama a ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani harin sojin jiragen sama na kasashen waje da aka kai kudancin lardin helman da ke afghanistan ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu goma sha hudu jiya juma'a jami'in tsaron yankin wanda ya nema ɓoye sunansa ya shaida wa murya amurka yawan mutanen da suka mutu inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin lashgar inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan kungiyar taliban tun farko a wata sanarwa da ta bada ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ta ce artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda goma sha ɗaya ya kuma raunata wasu goma sha ɗaya ma'aikatar ta kara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranta ne suka kai harin bisa buƙatar gwamnatin afghanistan da ta nemi taimakonsu wajen yaƙar 'yan ta'addar taliban a gundumar nahsaraj ga dukkan alamu tattaunawar da ake a kan ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta ruguje kwana guda bayan da Firayim Ministan birtaniya theresa may ta kammala wa'adinta na na barin mukamanta wanda wannan wata dama ce kuma alama ce da ke nuna cewa gwamnatin tana cikin rudani jam'iyyar labour party ta birtaniya wadda jeremy carbon yake shugabanta ta aika da wasiƙa zuwa game cewa tattaunawar ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta yi iya nisan da za ta iya saboda rashin ingancin gwamnatin ta yanzu ta Birtaniya. Manyan jam'iyyun siyasa a Birtaniya sun kwashe makonni suna takaddama akan tsare-tsaren ficewa daga kungiyar kasashen turai wadda Birtaniya za ta amince da su. Ainihin ranar ficewar na asali shine ranar tal 29 ga watan Maris, amma aka sake sauya ranar don a sake ba da dama don tattaunawa zuwa 1 ga watan Oktoba. daga ƙarshe jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wani da hare-haren da aka kai kan wasu asibitoci a arewa maso yammacin lardin idlib a syria ta kuma yi gargaɗin cewa duk wani harin soji daga gwamnatin assad da taimakon rasha zai iya haddasa tashin hankali da matsalar jin kai tun watan afril tashin hankali ya yi sanadiyar rayukan fararen hula da raunata wasu dabbai ya kuma raba mutane dubu ɗari da tamanin da muhallansu. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a bari ya huce. A bari ya saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Dalla barka da dawowa ya hutu. Barka ka dai alheri. Mun kewaki. Gaskiya kamar an sha hutu. Kin sa abin da ya sa muka shiru a mm. Najeriya na sai a hankali. Gaskiya. Ka je shiru ka dawo shiru kamar wani wake da ake kiran shi a shi shiru. Ashe kin gane ka a faɗi na tafi gobe an yi garkuwa da ni. <laughs> A ce wai sai mun kawo <laughs> dala miliyan ɗari. <laughs> kai ai abin da ba a cewa komai Allah ya kawo mana sauki abu ya baci Allah ya kawo tunda na je na kasa zuwa ko ina ko katsinan ma na kasa isa saboda tsoron garkuwa mm, tsoron kan hanya wato abin da ma zama da ban takaici shine kina kwance a gidan a gadanki baki tsira ba kana kan hanya baka tsira ba amma aikata baka tsira ba a wurin ibada baka tsira ba kullum ana zaune ana zaman zillimi Allah ya kawo karshen wannan lamarin to amin ya rabbi alamin karshen wannan labari. Ana sa gwamnati na ji dai suna iya bakin kokarin su. wannan abu ne da ya kamata dole sai an tashi tsaye. Kuma kamar yadda kuna ake faɗan cewa mm. kowa ma ya zama jami'in tsaro. kwarai da gaske. Eh, to Allah dai ya kawo ƙarshen wannan lamari. To kamar yadda muka saba daula bari mu ci gaba da sada zumunci za mu fara da aka ce so so so ne amma san kai ya ko haka ne <laughs> to da cikin gida za mu fara an yi mana karuwa mun samu karuwa zan ce mm, haka ne kam eh, eh, wakilin mu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni mm-hmm. daga eh, jamhuriyar Nijar ya samu kawurwar dan da namiji sai ita ma Allah ya raya shi haka wakiliyar mu Amarya Husaina Muhammad daga Maiduguri mm. ita ma ta samu karuwa. Haka ne bi ta ta na fari ma ke haihuwar ta ta fari. Mm, to Allah ya raya ya ɗaya ba. Abun abun abun abun Allah. An samu dukansu an samu Ramadana. Haka <laughs> eh. cikin watan Ramadana. Haka ne an samu Ramadana. Masu jego da kuma jariri Allah ya ba ku cikakken lafiya. To amin sun amin. To bari mu ci gaba da mika waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu. mu. haka ne eh, alheri eh, mm. eh, to bari fara da wannan ta kaka mai yadi alhaji bukar da masa. ba kenan dai muka kashe di cewa waɗannan da suka saba aiko mana da <laughs> ne idan muka ga zan ce ke da suna nan har yanzu <laughs> ah, a ai ba mu ce kan su rika aikowa ba amma dai abin da muka lura cewa kamar yadda muka bayyana a wancan lokaci shine zaki zo ki ga mutanen da suke dawa kullun ɗaya ne mm. kusan sai ka ce an riga an buga ne a keken rubutun nan kowane mako sai a domin akwai wata guda ɗayan da na gani an aiko an aiko da ita ba zan faɗi wanda ya aiko ta ba ya aiko da ita ya kai su talatin a rana ɗaya ranar laraba kuma dukkan su magana ɗaya ce wato sa hannu kawai yake ta yana ta mammatsawa ne kamar yadda muka ce muna ƙara ƙarfafa gwiwa muna kuma maraba da dukkan wasiƙu da kuke aiko mana amma za mu so a rika gauraya sunayen ko kuma a ce ƙarin sababbin sunaye domin a ba waɗansu dama su ma a ji su To haka ne duk wani mai saƙon gaisuwa dai a aika a aika ta namban waya a aika ta hanyar email duka dai gaba daya. Ko ta email ne ko ma wasiƙa kamar yadda muke samu. Mm, eh, kin ga dai ga wata wasiƙa nan da muka samu da ta turanci. <laughs> Ta turanci ne ranar bakwai. Ya fai kokari ranar bakwai ga watan Maris dinnan ya aiko ta. Ya aiko ta har ta eh, iso. Ta mm. iso. ta iso mako da ta wuce ta iso to shi dai uh, kuka yake da shi ga gwamnatin najeriya da turanci ya kota to muna zuwa kan ta kenan <laughs> to bari mu fara da wannan eh, gaisuwa da ta fito daga hannun kaka mai yadi alhaji bukar da masak ya ce da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen hausa don allah ku isan man da gaisuwa ta zuwa ga buhari yahaya guru adamu sabi'u wangara gezawa kano da na bairo umar makera da garba sabiola gashuwa sai ibrahim salis dan kaduna da gali siraju faki da bulama isa gangare jos da abubakar kawu gingir sai kuma isuhun dila faki da baba gana dabuwa unguru sai sha'aibu zidan nta kefi da umar usman gazami niger da wari malam bare brezuwa Allah ya sa na faɗi wannan brezuwan daidai daga ƙarshe. Daga ƙarshe kuma uh, gaisuwa ta musamman zuwa ga ɗaukacin al'ummar garin da Masak. To, ana gaishe su da safe. to kafin ki je kafin ki je wata bari in kuma a gurguje in gaida wa Usman Manika ya ce wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Usman Manika ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. don allah ku mika min saƙon gaisuwa ta ga waɗannan mutanen da suka hada da shugaba haruna muhammad katsina da abdullahi laki funtuwa da jafar wada nawashi, da aminu isa riga da mai nasara nasara huntuwa da fa'ilu ɗanladi mahuta da abdul labaran malumfashi da kasim abu saulawa da alhaji nura dan malumfashi da sa'adu mai magani abuja da malam laruwanu sa'idu gayari da fatan suna lafiya To amin sun amin da fatan duk sun tashi cikin ƙoshin lafiya. To ni ma yanzu bari na mika saƙon gaisuwa kamar haka inda cewa ye dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku Grace kan gabatar da wannan shiri mai farin jini da fatan na same ku cikin ƙoshin lafiya. a bari mai huce mai farin jini maganin hawan jini kwarai da gaske <laughs> mai farin jini maganin hawan jini kwarai da gaske kan inda yake cewa kamar yadda aka saba ba mu dama ina son in gaishe da yan uwa da amannan arziki kamar su jadi wamza tambarawa da Sa'ad alhaji isufu a gudun runji da adamu shamuwa mai dawaki a shikal da abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumji sauran sun hada da abba mai glass a bakin tashar gidan rumji a ƙarshe da adamu aliyu inguldi ni ne naku zakari salifu gidan rumji jamhuriyar niger hmm. to da fatan duk <laughs> dashi shi cikin ƙoshin lafiya da duk al'ummar jamhuriyar niger eh. gaba daya. su abdulaziz adali toraba eh, da su sulaban mana barba eh, to sai wannan inda yake cewa salam a Hausa don Allah ku miƙa min saƙon dubun gaisuwa na zuwa ga Alhaji Salihu Magaji Sarkin Kekura da Marafan Kekura da makon gijin amfani sai buhu mai gyaran toci <laughs> to ba buhu ne koya ne ina jin buhu ne leto buhu to mai gyaran toci ina jin sunan kenan dai Allah sa na faɗa daidai mm. dai sai ya ce na mai da shi buhu <laughs> sai ayuba sarkin hakuri lafiya da bashir tela lafiya da labaran maina jakadan barebarin lafiya da abdulkadir aliyu mina da shehu bashir fulani kamaru da sale abdulkadir nas da kadore digaga dan fulani warji da bala muhammad damban to wannan ya fito ne daga ibrahim iro madaki ke kura to madalla to daga ibrahim iro madaki ke kura kuma sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun bala muhammad dambam ya ce Assalamu alaikum filin a bari ya huce mai albarka don Allah ga gaisuwa ta kamar haka zuwa ga Alhaji Ilyasu Bisalla Dambam da Sani Muhammad Chindo da Isiyaku Usman Mai Goro Wuryo Taraba da Nusuru Uban Shada Birnin Kebbi da Mudasir Sani Birnin Kebbi da Ladan Bawon Gyada akuyam ta fa bawon gida ne ko ba <laughs> ina jin bawon gida da ladan bawon gida <laughs> akuyam ba bawon gida ne bawon gida bawon gida to lallai lalle kan bawon gida akuyam da dan ladi mai shago tarmasuwa da alhaji garba mai rago asaba sai haruna boda inkaibo da alhaji mustapha shamado dambanda fatan suna cikin koshin lafiya To sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Sa'idu Gagiyo Katama. Ya ce saƙon kai gaisuwa a bari ya huce daga Sa'idu Kantama zuwa ga mai Kantama mai ago cakwa ko mai mai Katama mai ago cakwa da wakilin Kantama a maina jatau da 'yan majalisar masarautar Kantama da Papo Kantama da magaji Kantama. da Malam Musa Musba Kantama da Malam Gambo Galadima Kantama sai Mohammed Bandos Kunu da Mama da Hadiza Gagiyo Kantama da kuma ya Papo Kantama da Mohammed Bandos Kunu da Isiyaku Yarima Mugurum wato mataimakin uh, makaranta ya ce vice principal da isa lawan girgir magajin garin girgir da alhaji bagana guzumbana da maina abba bulaman guzumbana da mansur baboro na faɗa da mudassir muhammad tafawa balewa da kuma sa'idu abdullahi da maturu da fatan dukan ku kun tashi lafiya to amin sun amin barka da dawa aka ce yawan gaisuwa ta fi yawan faɗa. Haka ne kama Ni na san kin dawo da buhunan labarai, labarai buhu-buhu. To kafin ki bamu labarin nan bari faro da wannan labarin da ya fito daga hannun Yunusa Tanko. Bayan santin mm. baba da sarfi. Shi ne ai to ai labarin da ake na buhu-buhu kawai. ba san tufa sarfilu ba da wannan labarin labarin da ya fito daga hannun Yunusa Tanko. Mm. Yunusa ya ce wasu Fulani ne guda biyu suka shiga garin Legas mm. suka shigo birni kenan mm. ko daga yana suka fito ko daga ƙauyen ku ne daula can daura suka fito ko katsina ne ko malumfashi ne ni dai ban sani ba suka tafi Legas ba su taba tafiya zuwa Legas ba kin san da Legas take moluwe din nan irin motocin nan suna suka eh, shawara cewa bari su tafi wata unguwa shiga gari su ma su kashe kwarkwata ido yawwa sai shi kenan sai suka tafi express kan hanyar nan daga eh, kin san kamar da musamman da safe ko da safe ko da yamma kika fita Lagos kika ga yadda ake hada hada kowa yana mm, haka da safen nan kan motoci ana bubbuga ya ba tara kasuwa eh, duka he badu he badu he badu he badu he badu ar masu fiyo wata na fiyo wata mm. sai shi kenan suka ga kowa kin san Legas kowa sauri yake cikin mm, sauri yake a mm. cikin gudu mutane suke zuwa in ba ka yi ba ni wuri. Mm. Sai su kawai suka ga mutane ana masu kwandasa suna ta kira mutane na gudu suna fadawa mota ta suke mota kyauta ake shiga. <laughs> Sai shi kenan sai ne ya ce ba dan uwansa Habibu Habibu zo ga banja. Mm. Habibu zo ga banja. An samu banza <laughs> ke. Eh, Kudin su buta tun da dai ga mota ana fadawa da abin da inda ba za ta fi kan shiga mota tsohuwa ake mm. cewa baba ina za ki tafi sai inda mai ya kare. Mm. To shi kenan suka fada mota kwandasta sai ya zo kansu yake cewa a kawo kuɗi. Ya ce, Birin Moni, kin san da galibi Eh, turanci ake mm. ko dai a yarbanci ko a turanci a abin mm. pidgin english wannan eh, da mm. ake cewa eh, broking a Legas. ya ce bring money sai shi bafulatin ya dubu jauro abokin shi habibu ya ce kawai ne yake faɗa ne ya ga a wasa yanzu ma wani sai sai fadan da ya gaje za a shi sai <laughs> shafa lafiya ya sa hannu a ya kawo kuɗi shi kwandasta ma ba zai karba da mutunci bai fizge kuɗi <laughs> ya ce you think say

haka ne fa ana bi na bashi tun da na fito daga makka bari in bada labarin dan fulani a makka to <laughs> wai dan fulani yau ranar fulani ce ranar fulani ce ka dan fulani ne kin san ne ai so ne kullum aka je maka sai kin ji labari iri iri ya je maka yana isa ya dinga ganin farar fata ya dinga ganin tsala larabawa ya ga maza ya ga mata ya zauna ya zauna sai ya tabo dan uwan shi ya ce kaga kaga wanda Allah ya da hannun shi ba mu da aka ba dan kwangila ba <laughs> kwangila su zama bakake wancan eh. farare fat su Allah ya da hannun su su kuma yan kwangila aka ba suka yi su suka gada ba <laughs> sun ci kudin su sun ci kudin su da ah, babu lata ne ke da a bakka a bakka shine ai to dole na sake kawo wannan labarai sai kuma eh. suna nan kwante da suna kago sai an sauke kago to Allah Allah ya nuna bana Allah za mu zo kwanta kaya mu kuma eh, gode da tsaraba eh, iri iri to ka masu saurare mun ga lokaci da hararar musubili da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin dole salim alheri ke muku fata alheri da fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. To amin. ya sauyin giwa a yazo zai shanye ruwa kasko ga yawa kare ya bar sarar kai talla a tsangayar kura ya da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. la meilleure musique et les dernières